الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وثبت عنه أيضا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيرهم لم ينالوا خيرا وأمر نبيه بكسل بني قريظة قال لأصحابه لا يسلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في الطريق فمنهم قوم قالوا لا نصليها إلا في بني قريظة ومنهم قوم قالوا لم يرد منا تفويت الصلاة إنما أراد المسارعة فصلوا في الطريق فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما فأخبر سبحانه وتعالى أنه قص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من العلم والحكم فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar ƙaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba shida ga watan safar miladiya hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin risala wato sako da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraki musamman shi'ar da ke garin iraki tun a wancan lokaci wanda wannan shine darasinmu na sha bakwai a jerin gwanon darussanmu kuma a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 131 gabar da ibnu taimiyya yake magana a ta idan ba a manta ba yana magana a kan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yadda ya kamata muminai su girmama su da kuma yadda ya kamata a yi wa irin kallon da ya kamata a yi wa abin da suka yi na kuskure domin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ma'asumai ba ne suna yin daidai wanda hakan shi yafi yawa sannan suna yin kuskure wanda hakan ba shi da yawa sannan kuma kuskuren su ba kuskure ne na ganganci ba ba kuskure ne na ganin dama ba ba kuskure ne na gadara ba kuskure ne irin wanda ubangiji maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam da shi saboda rauninsa wa khuliqal insanu da'ifa sannan kuma sukan yi kuskure yayin da suka yi ijtihadi a cikin abin da ubangiji madaukakin sarki ya ba su dama su yi ijtihadi a kansa duk abin da suka yi ijtihadi cikin wata mas'ala idan suka dace suna da lada biyu in suka yi kuskure suna da lada ɗaya kuma kuskurensu abin gafartawa ne wannan mu'amala ce da ubangiji maɗaukakin sarki yake yi wa dukkan wani musulmi mumini na ƙwarai yayin da ya yi ijtihadi ya kuskure a cikin kowane abu ne matukar dai ba kuskure ne na ganganci ba kuskure ne na wato sha'afa ko kuma ɓacewar nasi ko wani abu kama da haka to sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama su suka fi kowa cancantar a yi musu mu'amala irin wannan bai dace a ce sauran musulmi duka za a yi musu mu'amala da wannan mizanin sannan kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma a ƙe musu mu'amala da wannan mizanin wannan babu adalci a ciki ko kaɗan idan wani ya cancanci a yafe masa a kawar da kai daga kuskuren da ya yi na ishtihadi babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama min babu aula su suka fi cancanta a yi musu haka to shi ne ibnu taimiyya yake kawo misalai ya ba mu misalin hatib ibnu abi balta'a saboda girman matsayin da ya samu yayin da ya halarci yakin badar wanda ubangiji maɗaukin sarki ya ba wa dukkan wani wanda ya halarci yakin badar wannan matsayi na cewa ubangiji ya yi tsinkaye gare su kuma ya ce ku je ku aikata abin da kuke so na gafarta muku hatib ibnu abi balta'a ya samu wannan lokacin da ya fada cikin wani kuskure babba saboda wani ishtihadi da ya yi sai ya kasance waccan hasana ɗin wancan matsayi ɗin wancan alheri ɗin da ya yi na halartar yakin badar ya ce toshi daga wannan wannan laifin da ya fada annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawata wa umar yayin da umar ya nemi ya kashe shi yana zarginsa da cewa munafiki ne annabi ya tsawata wa umar ya kuma gaya masa irin matsayin da hatib yake da shi kuma wannan matsayin ya cece shi to sannan ibnu taymiya ya kama mana hadisin amr ibn al-as da abu huraira Allah ya kara musu yarda wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ishtahada al-hakim ko idza hakama al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza idza ishtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun idan mai bincike akan wata matsala wato binciken wani hukunci akan wata matsala ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya dace yana da lada biyu idan kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa amma kuma ya kuskure to yana da lada guda wato ladan ƙoƙarinsa da ya yi kuma kuskurensa abin gafartawa ne sannan mala ya ci gaba da cewa wasa bata anhu wasa bata anhu aizan annahu lamma kana fi ghazwatil ahzab faraddallahu al'azaba bi ghaizihim lam yanalu khaira sannan ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu shi ma'aiki sallallahu alaihi al'amarin yake lamma kana fi ghazwatil ahzab yayin da ma'aiki sallallahu ya kasance a yakin wato ahzab shine yakin gwalalo yakin da ƙuraishawa da sauran ƙabilu suka haɗa kai suka yi ƙawance suka yi do suka taho domin su ga sun murkushe muminai a madina sun gama da da'awar annabi sallallahu alaihi wa wasallama faraddallahu al'ahzaba bi ghairihim wannan rundunoni ubangiji maɗaukin sarki ya mayar da su bi ghairihim suna cike da haushinsu lam yanalu khaira ba su samu abin da suke so na alkhairi ba wa amara nabiyahu bi qasdi bani quraidha sannan ya umarci annabinsa da ya tafi inda ƙabilar yahudawa ta bani ƙuraiza suke qala ashabihi to a lokacin annabi ya ce wa sahabbansa la yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani ƙuraiza kada ɗaya daga cikinku la yusalliyanna ahadun minkum kada ɗaya daga cikinku ya yi sallah illa fi bani ƙuraiza illa fi bani quraiza sai dai a nan cikin wato inda bani quraiza suke a garin ko a unguwar bani ƙuraiza fa adrakathumus salatu sai sallah ta riske su fi tariqi a hanya faminhum qaumun qalu la nusalliha illa fi bani quraiza daga cikin su akwai mutane a wani bangare na su sahabban sai suka ce ba za mu sallaci sallar ba sai mun kai banu quraiza wa minhum qaumun qalu daga cikin su kuma wasu sai suka ce lam yurid minna tafwita salah annabi ba ya nemi mu ainihin barin mu bar sallah ta wuce bane innama arada al-musara'a abinda ya nufe mu da wannan magana shine mai gaggawa fa sallau fi sai suka yi sallar su a hanya falam yu'annif an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wahidatan min at-ta'ifataini annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lam yu'annif bai ainihin kausasa magana ba ga ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu wato anan ibnu taimiyya ya kawo mana wani misali ne har ila yau inda yake nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi ta'amuli da sahabbansa ta yadda ya kawar da kai daga abin da ya faru tsakaninsu na saɓani saboda kasancewarsa saɓani ne da aka gina shi akan ijtihadi ba saɓani ne da aka gina shi akan son zuciya ba ko yi wa annabi tawaye a'a saɓani ne da aka gina shi akan fahimtar wani abu na dalili wanda a cikin fahimtar nan a iya samun wanda ya dace da daidai a iya samun kuma wanda ya kuskure to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ta faru gare su abin da ya faru kuma shine lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya dawo daga yakin ahzab san yakin ahzab ya faru a shekara ta biyar shekara ta biyar bayan hijira ƙurayshawa da suka ga irin yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ta samun nasara a kansu musamman ma a badar irin yadda tutar kafirci ta fada a wannan lokaci musulunci ya ɗaukaka musulmi suka yi ƙarfi suka riƙa ba da tsoro a duniya wannan ta sa ƙurashawa sun yi ta tunanin wace hanya za su bullo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da daularsa ta madina su ga sun karya shi ta yadda su da kwaljinin da suke da shi a duniya ya dawo to sauraka kullum suna cikin shawarwari bayan an yakin uhudu sun ga cewa wannan yakin uhudu ba za su kirawo shi nasara gare su ba duk da cewa dai an tashi wato kowa ya ji a jikinsa amma dai ba wanda zai da'awar cewa cikinsu ba wanda zai da'awar cewa wannan yakin nasu nasara suka samu to da haka ba su gushe ba suna tunanin hanyar da za su auka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da da sahabbansa a madina su karya su to sai aka yi rashin sa'a kabilun yahudawa guda uku da suke madina wanda suka rattaba yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan za su zauna da shi lami lafiya za su zama 'yan gari ko 'yan ƙasa na ƙwarai ko menene zai dirka ko madina da nufin ya cutar da mutanen madina to za su ba da gudunmawarsu wajen su ga cewa an kare madina daga wannan bugun hari sun yarda da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka ci gaba da zama a inda ya same su kabilar banu quraiza da banu annadir da banu qainuqa kabila kabilu ne guda uku ne hudawa waɗanda hijira suka yi daga sham tun shekaru masu yawa kafin zuwa musulunci suka zauni madina to amma ba su riga sun wato narke cikin 'yan madina ba suna nan da sun kiyaye wato matsayinsu ko jinsinsu na yahudawa ba su gaure sun narke ba san kabila lokacin ta shiga cikin wata kabila da ta fi ta yawa da faɗi to sai ta narke a ciki ta yadda ba ba za ka iya tantancewa da wuri ka ce wannan dan kabila kaza ne ko ɗan kabila kaza ne to amma su shi bai yahudi da yake a inda yake yana jin jinsin sa yafi na kowa suna ga su zababbu ne shafafu ne da mai ubangiji madaukin sarki a da'awarsu ya fifita su akan dukkanin wata halitta don haka su ba ba daidai suke da kowa ba suna ga su 'ya'yan Allah ne sha'abullahi al-mukhtar su ubangiji ya zaɓa ya fifita dukkan wani wanda ba bai hude ba to sai dai ya zama a ƙarƙashin su yana musu hidima wato duk wani wanda ba bai hude ba bawan su ne haka suke ganin a su da wannan matsayi suke to wannan yasa ba za su yi indibaji ba ba za su shiga cikin kowace al'umma su narke ba suna ci gaba da kiyaye matsayin su na su yahudawa ne sannan kuma bugu da ƙari ba yahude har kullun mutum ne maddi banda duniya ba abin da ya sa a gaba wato duniya ce kawai a gabansa shi shi sha'anin addini ma ba a dada shi da ƙasa da yawa ba sai dai ya riki addinin ta yadda zai biya wa kansa wasu bukatunsu bukatunsa don haka shi yana amfani da addini ne ba dan wai addinin ya dame shi ba abinda da yake so ya cimma ta ƙarƙashin wannan addini shine ya samu abin da yake da duniya duk da cewa gashi suna da karatu ba kamar kiristoci suke ba kiristoci ba sa ma fahimtar abinda da ake karanta musu a littafinsu sai dai waƙe-waƙe kawai suke fahimta waka kawai suke fahimta da irin wato yadda karin waka yake hawa ya sauka suna gane wannan don haka za ka samu rawar tana tafiya daidai da wakar amma an banda wannan ba abin da kuma suke fahimta sabanin bai yana da ilimi ya san abin da yake sai dai kawai ba ba aiki yake da ilimin ba ilimin bai dame shi ba wannan shine bambanci tsakanin su don haka duk wanda ya bi tafarki irin na yin aiki da ka kawai da jahilci kawai ya zama dan arubtan addini to wannan yayi kama da kama da kirista wanda kuma zai sani amma ya rufe idansa ya sa kafa ya take ya sa hannu ya bige to wannan ya zama yayi kama da yahudawa saboda haka a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suka yi kama da kirista wanda suke fagamniyarsu kawai cikin jahilci kawai shi ya tashi ina wajen na aba ana haka abin da ya samu ana yi kawai shi yake yi ina ka nufa bai san inda ya dusa ba shi ne haka aka taso ana yi don haka in kaga yana rigima yana rigima ne akan al'ada to kaga wanda ya yi kama da krista wanda kuma shi ya sani gashi an karanta ya karanta amma kuma ba zai bi ba saboda san zuciya to wannan shi kuma lahu shabahun minal minal yahud yana da kamaiceceniya da yahudawa za ka su yahudawa sun san wannan kuma suka zo suka samu kansu cikin al'ummar larabawa wacce kabilanci ya yi mata a yaga ya daddara ta ya daddatsa ta kabila aus da khazraj su ne manyan kabilu a madina amma suna zaman yan marina wato suna zaman kiki juna ba wanda yake son ɗan uwansa banda faɗace faɗace ba abin da suke yi akan kuma abubuwa ƙanana to saboda haka sai bai hudu ya ga gurin zama ya samu tun daga wata kabila ga wasu kabilu faɗa kawai suke yi don haka kaga su za su yi karfi sai suka mamaye harkar kasuwanci da harkar noma da duk suka mamaye komai na tattalin arzikin a madina sannan kuma suka ci gaba da da zuga wannan kabilu suka ci gaba da fada da haka in sun ga kamar wutar za ta lallafa sai su lallabo sadado su zuga ɗaya bangaren saboda haka shi kuma ɗaya bangaren ya fusata ya kai ma ɗan uwansa hari sannan faɗa ya kaure su kuma sai su ci gaba da sayar musu makamai da sauransu yadda dai ga abubuwa suna gudana yanzu dan zaman lafiyan kabilun guda biyu zai sa su, waiwayi irin abin da yake gudana a madina din su gane cewa a yahudawa fa duk sun kankane komai sun kwace komai amma in ba zaman lafiya kawai kana tunanin ya zaka tsira da ranka ne kaga baka tunanin sha'anin duniya tunanin yadda zaka tsira da ranka kawai kake yi to annabi da ya zo ya samu waɗannan ƙabilu guda uku bai ce da a kore su ba ce yahudawa ne da a kore su saboda adam sallallahu alaihi rahama ce ga duniya duka da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma bawa ya zo bane kawai yayi ta kisa ya ce duk wanda bai shiga musulunci ba a kashe shi a'a ba wannan ce ba farkin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan abin da yazo da shi dai shine addinin gaskiya kuma duk wanda zai addini na gaskiya dole wannan zai yi sannan ya zama ya rike addini na gaskiya duk sauran addinai sun zama khabaru kana sai dai a bada labarin su a ce da can an yi addini kaza amma yanzu duk babu su an shafe su haka sauran yahudawa da suke madina kamata duk su zo su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tunda ba su fahimce shi ba ko kuma ma sun fahimce shi ba za su bi ba ba zai ce a kama su a ita azabtar da su ba sai sun bi a'a sai dai ya kamata su fahimci cewa to kuma yanzu ba da bace yanzu an samu daula annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kan waɗannan ƙabilu guda biyu bisa musulunci bisa gaskiya saboda haka yanzu babu batun wani bai hude kuma ya ce zai abin da ya ga dama na tayar da hankali da haddasa husuma a cikin al'umma na haka aka zauna aka yi yarjejeniya shi ma yanzu yana da haƙƙi da ɗan madina yake da shi ne ya zauna a madina amma ya sani cewa kuma in wani abu ya taso na yaƙi to al'aƙalla aka ce za a hari madina a shigo to da shi ya kamata a bada kariya dan shi ma yana ciki ba zai ce shi da cin da ba ba musulmi bane sai in ma za a cinye madinan da yaki a cinye ta shi ba ruwan sa a'a dole ya zo a bada a bawa a bawa madina kariya da wannan to maimakon su su rike wannan alkawarin sai suka ki saboda mutane ne da suka fi kowa kare alkawari wani Allah ce fa ma naqdihim mithaqahum wa kufrihim la'annahum وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا متانين ما سيوا كري الكون أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلم haka duk sanda aka yi alkawari da su to za su karya duk sanda aka yi alkawari da su za su karya haka mutane ne wanda sun shahara alkur'ani kuma ya riga ya fallasa su masu karya alkawari ne to sai ya kasance da suka fahimci cewa ƙurayshawa na cike da jin haushin annabi sallallahu alaihi wasallam da daularsa ta musulunci sai suka rika sadadawa suna zuga ƙurayshawa suna zuga ƙurayshawa cewa lalle ku kyale mutumin nan har yayi karfi kun ga yadda matsayin ku yake a duniya a kasar a kasashen laraba yanzu kun ga yazo duk ya rikita muku lissafi saboda haka ya kamata ku san yadda za ku ku kau shi har ma ta kai za su je madina a za su je makka su rika cewa aiko addinin kuma ya fi nashi ka duba da yahude da ya yi tarayya da musulmi wajen yadda da dukkan annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam banda annabi isa da shi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yahude ya yi da dukkan annabawa bai yadda da annabi isa bai yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam ba sannan yana da awar addinin shi samawi ne sannan ya yadda akwai tashin alkiyama ya yadda akwai aljanna da wuta musulmi duk sun yarda da waɗannan don haka alal akalla akwai wani guri da aka samu kusantar fahimta ko yaya take in ka kwatanta da addinin mushrikai waɗanda su na farko gumaka suke bauta kai tsaye gumaka suke bauta wa kai tsaye sannan na biyu ba su yarda da tashin alkiyama ba ba su yarda da mutum ya mutu za a tashe shi ba har a yi masa hisabi ba su yarda akwai aljanna akwai wuta ba to kaga anan addinin su yayi nisa yayi nisa ba su yadda da kowa annabawa ba addinin su yayi nisa kwarai da gaske da na musulunci don waɗancan sun fi kusa ta fuskar yadda da cewa akwai wani akwai Allah kuma yana aiko annabawa kuma yana ka musu da littafai to amma saboda rashin mutunci na bayahudi da da da take gaskiya yana sani wai shine zai tafi makka ya tara masa manyan dattawan shawa yana gaya musu cewa addinin nan da kuke yi wannan bautar gumakan da kuke da duwatsu ya fi nasu ya fi na muhammad da sahabbansa kaga ai karewar rikin allah kenan to shine ubangiji yake yake faɗa alamtar ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jub bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina lil kafaru haula ahda min alladina amanu sabila ulaika alladina la'anahum allah wa man yal'an allah falan tajida lahu nasira Allah ce baka ga waɗanda suke yin imani biljibti suke imani da ainihin shaidan ba suke imani da dabutu wani wanda za a bauta ba Allah ba ya ƙolu na lalazi na kafaru suna gaya wa waɗanda suka kafirta su ne mushrikai ha'ula'i suna cewa kuɗin nan kuɗin nan ahda min allazi na amanu sabila kun fi muminai zama akan mafi shiriyar hanya Allah ce waɗannan su ne Allah ya la'ance su wanda duk Allah ya la'ance shi kuma ba za ka samu masa wanda zai taimaka masa ba to da haka suka je suna ta ziga ƙurayshawa wanda har wannan ta sa ƙurayshawa suka suka ga ya kamata su yi gangami su haɗa kai da dukkan sauran ƙabilun laraba da suke jin haushin annabi sallallahu alaihi wa sallama su fito ƙwansu da ƙwarƙwata su su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina su kawar da shi su yi masa taron dangi to a shekara ta biyar suka yi wannan dandazin suka fito wanda ubangiji waɗaukakin sarki da ikonsa ya ya karya wannan wannan rundunar tasu ubangiji ya aiko musu da da iska ya aiko musu da iska da mala'iku iz arsalna alaihim rihan eh, iz arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha lokacin da ubangiji ya aiko musu da iska da kuma rundunar da ku ba ku gani sune mala'iku wa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha ubangiji maɗauki sarki ya aiko musu da iska da kuma rundunar da ba sa gani su ne mala'iku nan da nan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ubangiji ya fata-fata da su kai kace-kace da su don haka suka, kama gaban suka gudu to a wannan lokacin su banu ƙuraiza maimakon ya kasance suna tare da musulmi wajen ba wa madina kariya sai ya zama da sun saɗaɗa sun je sun yi caffa da mubaya'a ga ga ƙuraishawa cewa to mu fa muna tare da ku don a tsatansu cewa wannan dandazo mutum wajen dubu goma sha biyar hamsata alaf wajen dubu biyar tun wajen dubu biyar ya zo ya turkaki wasu mutane da ba su da yawa a lokacin ba za su kai wannan adadin ba a ce kuma sun zo bi qaddihim wa qadidihim sun zo da duk abin da suka mallaka na makami a ce sun zo za su auka madina ba yadda musulmi za su yi a lokacin don haka su yahudawa suna tsammanin tabbas ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don haka banu quraiza suka zo suka suka yi mubaya'a ga quraishawa cewa mu fa muna tare da ku don haka koda an yi nasara wannan daula ta faɗi kusan cewa da mu za a raba mukamai to bayan Allah maɗauki sarki ya aiko wannan runduna ta sun an karya ahzab an karya su waɗannan rindunoni rundunar Allah ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ya da shi da sahabbai har ma ya shiga ya fara wanka yana fitowa sai ga mala'ika jibril daidai masallacin ya ce yaya kukun kun aje makamai ne yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ce eh mun aje makamai sai ce to mu mala'iku ba mu aje ba saboda ka ba mu yadda makaman mu ba akwai sauran aiki maza a je a samu banu quraiza annabi ya san abin da suka yi ya san abin da suka yi da cin amana to amma bai biyo ta kansu ba Allah maɗauki sulke turo jibril ya gaya masa cewa yaƙi bai ƙare ba akwai wasu manyan munafukai kuma guba ne in suka ci gaba da zama a cikin ku to wata rana kuma ba a san me za su kwatsa ba don haka tun da yanzu an gama da waɗancan to ga sauran waɗanda sun fi waɗancan sharri tun da su suna makale da ku suna cikin ku don haka a koma a yi maganin su to shine annabi sallallahu alaihi ya fito cikin sahabbansa yace man kana sami'an muti'an fala yusalli anna ahadun minkum illa fi bani quraiza wanda duk yake ji ya bi duk wanda zai ji ya bi to kada ɗayan ku yayi sallar la'asar sai a bani quraiza to can inda su. to shine sahabbai kowa ya koma ya dau makaminsa ya hau abin hawansa aka kama hanya za a isa banu quraiza to wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa kada ɗayanku ya yi sallah sai ya isa bani ƙuraiza sai ga sallar la'asar ta halarto suna hanya ba su ƙarasa ba to a nan ne sai suka kasu gida biyu a wajen fahimtar maganar manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah da ya bada umarni kuma umarni mai karfi la yanna ahadun kira ce fi siyaqin nahi wa natufidu umum la yanna ahadun kada wani ya kuskura ya yi sallah illa fi bani ƙuraiza sai a bani ƙuraiza to gashi sallar la'asar ta yi sallah ta zo kuma sallar nan dama tana lokaci inda salata kanat al muminina kitaban mawquta sallah wani abu ne mai lokaci da ubangiji ya farlanta wa mu'minai to gashi lokacin yayi ga wani kuma hani can da manzo sallallahu alaihi wasallama da yace kada wani ya yi sallah illa fi bani quraiza to sai suka kasu gida biyu wasu suka ce mu muna fahimtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kada mu kuskura mu yi sallah sai mun je bano saboda haka ba za mu yi sallah ba ko da kuwa lokacin ta yayi ba za mu yi ba sai mun je bano quraiza don haka haka zahirin maganar tasa take wasu kuma suka ce a'a annabi ba yana nufin ko da sallah ta riske mu ba mu bari lokacin ta ya wuce kada mu yi abin da yake so ya nuna mana shine mu yi gaggawa kada sallar ta riske mu sai a can to amma tun da yanzu har sallar ta riske mu ba a can ba to annabi ba zai hana mu muyi yi sallah ba tun da daman can akwai wani umarni na a yi sallah a lokacinta kada a bari ta wuce don haka muna da wani umarni da ɗaɗɗi wanda muke kansa wannan umarnin kuma da aka bamu mu muna fahimtar ba yana nufin cewa ko da sallah lokacinta zai yi ba kada mu yi ta sai mun je can mu ba haka muke fahimta ba don haka kaga sai suka samu saɓani wajen tantance muradin annabi sallallahu alaihi wasallama da maganarsa don haka sai waɗancan da suka ce ba za mu yi sallah ba suka ƙi su yi sallah a lokacin waɗanda kuma suka fahimci cewa ba wai ana neman mu bar sallah ta wuce ba ne a ana son mu yi gaggawa ne to tun dai lokacin ya yi ya kamata mai sai suka yi sallar su sannan suka ƙarasa gaba ɗayansu banu ƙuraida to kaga labari ya je ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya faru na sabani tsakanin sahabbansa wasu sun yi sallah wasu ba su yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kushe wa ɗaya kowane bangaren ba bai kushe ma masu sallah bai kushe marasa sallar ba to anan ne malamai suke cewa wato sahabban nan ɗaya yayi amfani da yayi amfani da mantukin ibarar wato abin da annabi ya faɗa a zahiri ɗaya kuma ya amfani da mafhuminta wato ya yi amfani da abin da yake ganin shine makasudin maganar abin da malamai suke cewa fiqhul maqasid wato ka fahimci makasudin maganar mutum ba wai kawai ka kalli lafizan da ya amfani da su ba a ƙarƙashin lafizan na akwai wani kasadi akwai wani abin da yake so ya ɗora ka akai to su waɗancan sun ɗauki zahirin lafazin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce tunda ya ce la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza wanda yana nuna cewa kan mu yi sallan nan sai a banu ƙuraiza don haka zahirin magana saka take nunawa mu kuma ba za mu saba masa ba kuma suna ganin tana yiwuwa ai ya zama wani hukunci ne nan na musamman tunda yanzu a halin yaƙi ake a halin yaƙi ana iya jinkirta sallah ma ba a yi ta ba har lokacin ta ya wuce saboda saboda matsala da ake ciki ta yaƙi to sai su za su iya fahimta cewa to wataƙila saboda wannan ne annabi ya ce da mu kada mu yi sallah sai a bani ƙuraiza ba wai ya mai da sallar la'asar shi kenan mu rika kirta ta ba ko da yaushe a'a yanzu wani yanayi ne ake ciki na daban wanda zai zama yana da hukuncin sa na daban saboda haka ba za mu yi gaggawar kawo ta mu fahimtar ba mu kauce wa zahirin nassi kaga anan suna da hujja mai ƙarfi da ba zai sa su su bar doron nasi ba su koma ga binciken wani maksudi su kuma waɗancan suna ganin ai tun da akwai umarni da ɗaɗɗe na cewa kowace sallah a yi ta a lokaci kuma mu ɗin nan za mu iya yin sallah a lokacin nan ba abin da zai hana mu yin sallah a lokaci ɗin don haka wancan hanin kada mu fahimce shi a matsayin mu bar sallah lokacin ta wuce a'a mu fahimce shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada mu yadda sallar ta riske mu ba a nan ba kaga kenan ana nufin ku yi gaggawa ta riske ku a can to amma tun da har Allah ya sa ta riske mu ba a nan din ba to a ba zai ce ku fasa yin sallah a lokacin ta ba saboda su suna ganin a yi sallah din saboda ka sai su kai sallah abinda za ku lura da shi anan shine dukkanin waɗannan sahabbai da dukkanin waɗannan bangarori biyu sun yi hujja da nasi ɗaya ne nasi ɗaya ne ba wani da nasin sa wani da nasin sa amma kowa dai da yadda ya gane shi wanda ya gane ana nufin musara'a wannan kuma ya gane ana nufin a ita sallar ake so kar mu ita ko da ta riske mu sai a wannan guri don haka kaga akan iya sabawa wajen dalili akan iya saɓa wajen dilala wannan su ne hanyoyi guda biyu da malamai waɗanda suke abin da yake sa malamai su samu saɓani a tsakaninsu kuma saɓani ya zama karɓaɓɓe ne ya zama khilaf ne fi dalil au fi madlul wato zan iya zuwa in yi fatawa a kan wata matsala in ce ga hukuncinta wani kuma ya saba mun saboda ya samu wani dalili sahihi da ni ban kai gare shi ba kaga dan fit dalil muka saba shi dalilin da ya kai gare shi ni ban kai gare shi ba saboda haka shi yi fatawa da abin da ya sani na sunna sahihiya da ta tabbata wanda ni kuma a lokacin da ake mun tambayar ina fatawata wannan sunnar ban ban ganta ba to kaga anan mun samu saɓani fid dalil ko ko mu samu saɓani wajen shi ya ga hadisin wato ya tabbata ni kuma nawa binciken da kwakule-kwakulen na gano cewa bai tabbata ba saboda wata illa da take kunshe a cikin isnadinsa don haka shi ya ci gaba da fatawa da, da dalilinsa akan ya inganta ni kuma daga baya in zo in ga dalilin bai inganta ba don haka sai in rushe fatawar kaga anan da fi dalil muka saba ko kuma fi dilala wato duk mun haɗu akan cewa dalilin ya inganta amma kuma fahimtar mu akan dalilin ta saba wani dalilin yana nuna kaza shi kuma ne ya ce a'a ni ina ga dalilin nan kaza yake kowa sai ya kama wata fahimta akan dalili guda ɗaya to kaga anan fi dilala ne aka saba kamar wannan kissar kaga dalilin ɗaya ne amma kuma an saba wajen fahimtar ma'anarsa to idan haka ta faru duka ɓangarori biyu za su yi wa juna uzuri ɗaya ba zai buɗe wuta akan ɗaya ba kaga suka ci gaba da zama tare aka je aka yi yaƙi tare ba a samu ɓaraka ba ba a samu kakkausar wato musanyar maganganu ba sai ya kasance wannan mahabba ɗin da ulfa ɗin duk tana tsakaninsu ba ta gushe ba har suka kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ya yi ikirarin su akan fahimtar su bai kushe wa kowane bangare ba lam yu'annif ahadal ko wahidata min taifatai wannan sabanin kaga ya ya ci gaba da wanzuwa wasu malamai suna ganin wato wanda wanda suka yi sallan nan su suka bi dacewa da daidai wato bayan kuma jilin sahaba ya kau malamai da suka zo suka ga sabanin tunda dai gaskiya a ɗaya ce to wane ne ya dace wane ne ya kuma ya dace wane ne kuma cikin su ya ishtihadi ya kuskure to wasu suke tare da waɗanda suka yi sallar suka ce waɗanda suka yi sallar su suka fi dacewa da daidai saboda su sun kalli maksudin annabi sallallahu alaihi wasallama ne da haka ba za su sarayar da wancan mantsuki na alkur'ani da kuma hadisai da suka zo wajen nuna farkon sallah da karshen ta ba tunda ba a yi sallar ba sai bayan bayan magarba ba a yi sallar la'asar ɗin ba sai bayan magarba suna ga wanda suka yi sallace a lokaci su suka fi dacewa da daidai wasu kuma daga cikin malamai su suke ganin a'a waɗanda ba su yi sallar ba afuwan waɗanda suka yi sallar su afuwan wanda ba su yi sallar ba su suka fi dacewa da daidai suna ga waɗanda suka ƙi yin sallah suka ɗauki nassin akan zahirin su suka fi dacewa da daidai ibnu hazm kun san mutum ne wanda yake na tafiya akan zahirin nassi shi baya son a ce za a shiga ƙarƙashin nassi a abu doron nasa ba a shiga ƙasan ba ka ce <laughs> za ka biyo ta ka bi ta karkashin nassi a ka hawo ta doron su kauce saboda haka shi yana cewa ko da shi ne yana cikin su ba zai yi sallah ba ko da ko abin zai kai su kwanaki <laughs> ko da za a yi kwanaki ya ce walau ba da ayyab ya ce ko ni ne a cikinsu ni ma ina cikin 'yan kungiyar ba za a yi sallah ba to kaga a nan fahimta ce wacce kowanne in ya maka bayani sai ka ji wato yana da wani abin da zai rike yana da wata shubha da ya rike to kaga irin wannan rabuwar irin wannan rabuwar a fahimta ba abu ne da zai kawo cici ci tsakanin al'umma ba abu ne da zai kawo haya gaga da hayaniya da harma gaga da fadace fadace har ta kai ga raba masallaci ko dukan liman ka sada abu kaɗan sai kaga an ki liman ba ko a turo shi da kan mimbari ko sai ya zo ya fara hudu ba sai a zo da wani sabon ba shi ba ya sha sa da takardunsa a hannu da dakaransa a bayansa saboda haka a zo a naushi wancan a ture shi ko kwanar a kaduna an yi wannan aka daddaki liman din aka daddaki wanda ya gina masallacin aka yi masa rauni <laughs> ka bincika sai ka samu wani abu ne da bai taka kara karya ba wallahi wani abu ne da bai kai a yi haka ba to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani abin da bai kai a yi sabani mai tsanani ba ba wai za a fasa yin sabani ba sabani wannan jibilla ce da ubangiji halicci dan adam da ita saboda tafawutul uqul hankula duk ba ɗaya bane za a yi karatu kai ka fahimci abin da nake nufi daban wani kuma ya fahimci wani abu daban wannan akwai shi to saboda haka kaga sabanin za a ci gaba da samun sa to amma ya za a yi ta'amuli da sabanin sabanin da ba a so shine sabanin da za a gina shi akan hassada da san zuciya na san abin da wane yake faɗa gaskiya ne amma kawai hassada ya za a ce shine ya gano gaskiyar nan ko a gunshi aka jita saboda haka kawai sai rika yaƙi da ita kasa akwai waɗanda su kullum hannun riga suke da da wasu inda ya wasu da sun yi nan to bai kamata mu ma a ga mun ba to sai a ga kamar mun haɗe saboda haka in waɗannan sun zaɓi wannan direction ɗin to waɗancan kuma za su ɗauki akasinsa tamaman to kaga wannan ba kan dalili ake gina abin ba kawai ana gina shi ne akan hawa wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum kaga baghyan bainahum al shi ya kawo saɓanin. ba wai ijtihadi ba kawai zalunci ne da rashin kin gaskiya wani zai fahimta amma kawai saboda alhawa alhawa wanda in ka bi shi zai wala tattabi alhawa fayudillaka sami sabilillah an sabili kada ka bi son zuciya wanda zai batar da kai da kan hanyar Allah sauraka wani son zuciya ce kawai za ta hana shi bi wani zai ga cewa ai a mas'ala kaza in na yadda da maganar wani kenan kenan wato fi ni kenan to saboda wannan kawai kai ya a ce fi shi wanda ba kuma la talazum ba talazumi dan ka gangaro ka yadda da maganar wani kuma a ce ya fi ka kuma a komai ma to sai ce ba zai yadda ba sai ta zama a matsayinsa kuma ya ta ƙoƙarin kare matsayinsa ko kawai ya tuna cewa to ai wannan matsalar ni ga abin da malamai na suke cewa to tunda wancan ni ban yi karatu a gunsa ba ba malami na bane don haka ya zai kawo abin da ya saba na malamai na in bi shi in nai haka kenan na ci mutuncin malamai na na wulakanta malamai na ban darashta su ba don haka ba zan saki na malaman da suka koya min waccan magana in kama ta wannan ba duk da fa ya jufa dalilan kawai saboda wannan ne zai saba kaga wannan sabani ne akan san zuciya ko kawai ya ga cewa a iyayensa tun da ya tashi ga abin da suke yi ya tashi kawai ya ga da babansa da kakansa da kowa da kowa da yayyansa da limamin unguwarsu da mai unguwa da waye duk haka suke to ya za a yi kawai wani ya shigo yanzu ya zo ce ba haka ba kawai wata kungiya ta zo ta zo ta yi wa'azi a unguwar ta zo ta ce duk ba daidai ake ba a daina durkuso a daina kaza a daina kaza bayan duk ya tashi kowa yana yi to a lokacin kawai shi ba wai hujjar ku yake duba ba ku ta jan ayoyin ku ta jan hadusan ku shi ba wannan ne ake yawo a tunaninsa ba abinda yake yawo a kwakwalwarsa kawai a lokacin to kenan ya matsayin manyan nan nasa yanzu in ya yadda kuna da gaskiya kenan su ba su da gaskiya yanzu ya yadda kawai babansa kenan bai da gaskiya kakansa bai da gaskiya in babansa ya mutu kenan babana akan bata ya mutu kenan ba mana batacce ne kenan to kawai wannan tunanin da shedan zai ta saka masa sai ga kai ai kuwa ba zai yadda ba kawai saboda wasu ungo su kawai zai yadda cewa iyayensa sun bace da haka ba zai yadda ba to kaga wannan ba sabani bane da aka gina shi akan ijtihadi ko akan akan fahimtar nassi ko wani abu kawai tsabar hawa ne tsabar hawa ce san zuciya to ita zuciya akwai ta da wannan sai ka yaƙe ta wato duk ɗan adam akwai wannan abin a tare da shi sai ya yi ƙoƙari ya yi faɗa da zuciyar sosai ba wanda zai tsarkake kansa ya ce shi babu komai na hawa a cikinsa mu'allimi eh, yahya ibn abdurrahman ibn yahya al-mu'allimi yake faɗa cikin littafinsa al-qa'id ila tasahil aqaid yake cewa ko ni wata rana in na mas'ala in na riga na fahimci wani wata fahimta a matsala, lokacin da na zo ina binciken dalilanta to kullum abin da nake kawo a zuciyata in samo dalilan da za su karfafa matsalar ba in samo wanda za su rusa min fahimta ta ta farko ba don haka in ya samu wani hadisin da yake zaton cewa hadisin nan zai karfafe shi ya ce in ina bincike kan isnadinsa na fara ganin akwai matsala a isnadin sai in ji ba daɗi so nake kawai in samo wani isnadi mai karfi saboda fahimta ta farko din da kanta ta zama ta rushe to kaga wannan nau'i ne min alhawa a nan zuciyar kan zuciyarka kake bi to ballantana a ce wannan mas'ala din ka yayata ta wannan fa shi kadai yake bincike bai ma fito ya yayata cikin jama'a ba to ballanta a ce ka zo ka yayata ta mutane sun ji ta ballantana a ce akan ta ne ka samu shuhurar da ka samu to wani ya yayata mas'ala ba ma lalle ba ya shahara da shahara ba da dalilin ta ya shahara ba daman can shahararre ne an san shi ana darasta shi akwai kuma wanda a dalilin wannan mas'alan ne aka san shi ya zama wani abu to kawai kwatsam karam wani ya fito ce wannan mas'alar ba haka take ba kaga sai gashi zaka rusa masa shuhurarsa kenan ashe ya shahara akan iska to <laughs> saboda kaga sai iya bakin kokarin sa ya ga cewa bai bai bai ja da baya ba iya iya inda karfinsa ya kare to kaga wannan duk abu ne sabani da aka gina shi akan san zuciya wannan ba shi ne sabanin da ake so a bari ba a cikin al'umma shi ake so a yaƙa amma sabanin da yake faruwa wajen fahimtar nassi wannan ba yadda za ka yi da shi tun zamanin sahabbai an samu irin wannan kuma annabi ya da mu'amalanci wannan mu'amala ta hakim mai hikima wanda ya iya tafiyar da al'umma kaga falam yu'annif da ta'ifatai amma in mu yanzu ne za a samu wannan to karshe wani ma zai ce ka halatta jinkirta sallah ka kafirta ka san tsinnan ne sai a ce ka halatta ka kafirta ka halatta haram wanda ya halatta haram ya kafirta wanda shi kansa haramun din maratib ne akwai haram din da katsiyan haramun ne kowa da kowa ya sani akwai haramun da watakila ishtihadin wasu malamai da suke ga abin haramun ne amma ba wai nasi ne kada ne ce yanzu kamar malikiya su ce maka naman doki haramun ne to wani zai iya zuwa ga wanda ya ci doki kamar masu cin dokin nan na sakkwata da zariya da ina ne ce ai wanda a zariya ko a sakkwata ya ci doki da haka ya zama kafiri saboda me ya haramta halal ya halatta haram shi ma wancan mai wanda yake cin shi ma ya ce ka halatta abin da ka haramta halal kai ma ka kafarta shi ke sai a kafarta juna saboda haka akan naman doki sai a raba masallaci biyu a samar da limamai biyu kaga wannan sabanin ba ba za ta taba amincewa da shi ba ba shine wanda yake a cikin sahabbai ba sabanin da aka samu a cikin sahabbai shine irin wannan kuma galibi ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nassi sarihi akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ga yadda abin yake ko kuma a nuna cewa kowanne ijtihadi yayi yana da abin nan to kaga mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai bai lam yu'annif ihda ta'ifatain tunda kowannen su ya dogara da nassi ne abinda ba a samu ba shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi wacce sallah ya sallah tunda duk a lokaci ai aka abin nan wannan su fito wannan su fito to shi a tawagar sa ya kai ne kafin lokacin ko bayan lokacin ko koya aka yi to wannan nassin duk bai zo ba to shine anan ibnu taymiya ya kawo wannan ce falam yu'annifin nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan min at-ta'ifatayn annabi sallallahu alaihi bai kushe ɗaya daga cikin ko ya tsananta magana akan ɗaya daga cikin waɗannan bangarori biyu ba wa kanat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi muwafiqatan lima zakarahu Allah subhanahu wata'ala fi kitabihi yace sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kasance ta yi daidai da abin da Allah ya faɗa a littafinsa sa inda ya hikaito mana kissar Dawud da ɗansa Suleiman wa Dawud wa Suleiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin da Dawud da Suleiman to ka ambaci kissar Dawud da Suleiman idh yahkumani fil harth lokacin da suke yanke hukunci dangane da wata da gona idh nafashat fihi ghanamul qaum gonar da dabbobin wasu mutane suka shiga suka yi banna a ciki wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance muna halarci yayin hukuncin ko muna wato halarci lokacin wannan hukunci fa fahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman yadda hukuncin yake wa kullan ataina hukman wa ilma kuma dukkaninsu mun ba su hukunci mun ba su ilimi to mun ba su sanin madafar alƙalanci sannan kuma mun ba su ilimi sannan mun ba su annabta kissar da ta zo a cikin littattafan tafsiri wanda tsabari ya ruwaito ta daga dan abbas da sanadi amma yana da rauni duk kusan sanadin kisar yana da rauni gaba ɗaya amma da yawanci duk malaman tafsiri a kanta suka haɗu wajen fassara ma'anar ayar amma fassara ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani sanadi sahihi abdullahi abbas yana cewa lokacin annabi suleiman annabi dawud alaihi salam mutane biyu sun zo sun kawo masa kara da mai gona da mai dabbobi mai gona ya ka kara cewa dabbobin wannan mutum sun shiga gona ta sun bata min amfanin gona to shi kenan sai annabi dawud ya kwace dabbobin sai ya ba mai gona ce ku tafi suna fitowa annabi suleiman ya tambaya aka yi sai aka gaya masa ai yanzu dabbobi sun zama na mai gona saboda haka shi mai dabbobi ya tashi a babu sai ce ba haka za a yi ba kai ka je ka ci gaba da yi masa ka ka gyara masa gonarsa ka noma masa gonarsa shi kuma ya ci gaba da amfani da dabbobinka ta hanyar sha nonan su ya amfani da da abin da suke da shi in ya so bayan ka gama saman masa da amfanin gonarsa kamar yadda yake sai ka da ka bashi ka karbi dabbobin ka to kaga anan akwai akwai adalci sosai a ciki to shine Allah yake cewa fa fahamnaha Sulaiman kaga kenan a nan ba magana ba ce ta tsura ilimin a a fahimtar shi kansa ilimin akwai sanda za ka karanta nassi in karanta nassi shi nassi ɗaya muka karanta amma kai sai ka fi da fahimtar nasi amma nassi ɗaya ne ba ba wanda ba wanda ya karanta wani abu nassi ɗaya ne amma kai kafi ne wato samun dace wajen fahimtar wannan nassi din saboda ita fahimta wani abu ce daban doriya akan ilimi zaka karanta ka sani amma kuma wani ya ba shi fahimta sama da kai za ka iya ɗaukan hadisi ɗaya ka gano fa'idojin da ke ƙarƙashinsa guda goma wani ya ɗauka sai gano ɗari kuma duk hadisi ɗaya ne shi yasa za ka a hadisi ɗaya mun zo mun karanta shi a cikin 'yan daƙiƙoƙi 'yan mintuna mun wuce can kuma sai mu samu wani malami ya yi littafi guda mai shafi 300-400 akan hadisin kaga anan fahimta mu ba za mu taba hada ta tashi ba hadisi ɗaya ne kuma yanzu kamar hadisin zuliyadai hadisin zuliyadai kowa ya san shi hadisin da adam sallallahu alaihi ya yi sallah ya yi rafkanuwa daga bayan ya yi sallama har ya shiga gida ya fito musanen da suke saurin fita daga masallaci da su sun fita sai ya shiga ya fito kira sai wani zule ne da ke cewa rasulallah an rage sallah ne ko wani abu ya faru ko ka manta sai ce ba a rage sallah ba kuma ba manta ba ma'ana ni na san ba a rage sallah ba kuma ni ban san na manta wani abu ba ce a kasurati salat am nasita ya rasulallah qala kullu zalika lam yakun ban manta ba a tunanina sannan kuma abin nan ba yace bal nasita ya rasulallah to shi ne ya gaya masa ai ba a cika sallah ba biyu aka yi ko uku aka yi ba a cika ba sai ya juya akwai su abubakar da umar su kuma lokacin da sun ji haibar su yi masa ba suna jin kwarjininsa akwai lokacin da annabi sahabbai suke ganin kwarjinin manzo Allah ba za su iya matin karasa da magana ba kamar da suke yazo a cikin ruwayar Abu Huraira sai Muslim annabi da ya tsaya cikin sahabban sai ya ce saluni fahabu an yasalu ku tambaye ni ku tambaye ni sai suke jin tsoron ko wani abu ya faru ko ya fusata ne haka kan su je su yi tambaya kuma su jawo kansu musamman ma Allah ya ce la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzal alquran tubda lakum to saka Abubakar da Umar suna sahun gaba amma sun ji tsoron su yi magana lokacin da Zulaidan ya fasa kwan sai annabi ya ce haka ya faru a sadaka Zulaidan gaskiya ya faɗa suka ce na'am suka ce na'am gaskiya ya faɗa yadda ya faɗa ɗin abin ya faru to shi ne annabi ya cika sallarsa wannan hadisi al'ala'i littafi yake da shi sunan shi nazmul fara'id bima tadammanahu hadithu zul yadayn min al-fawaid littafi ne wanda ya kai shafi 400 kawai sharhi wannan hadisi guda daya kaga hadisi ne da watakila sai a darasi ɗaya sai mu karanta goma irinsa kuma mu ce mun yi cikakken sharhi gila ce maka ce baka ai na yi cikakken sharhi kuma ba shi kaɗai ma na karanta a darasan wataƙila karanta goma irin sa. an ɗauki bulugul maram misali ka karanta babun gaba ɗaya babun sahau ka sauke shi a zama ɗaya wani malami kuma ya zo ya yi littafi ka cokan a kan fawa'id da suke cikin hadisin kaga wannan shine fahimta da ubangiji ya ba mu wancan a ƙarƙashin wannan hadisin kuma duk matsalar da ya zakulo sai ga ai haka ne haka ne ai haka ne ai haka ne hadisin kamar hadisin innamal a'malu binniyat suyuti yana da risala a kansa sunanta muntahal amal bi sharh hadith innamal a'malu binniyat ya faɗi fa'idojin da suke ƙarshen wannan hadisin sun sun fi 150 hadisin innamal a'malu binniyat lokacin da muka fara karatun tajridus sarih a cikin ina jin majalisi uku muka yi sharhin sa amma wasu gani suke kai an fiya ce to ai mun takura abin mun matsa abin mun dunkule shi wanda ya littafi ya faɗi fa'ida ɗari da hamsin ko sama da haka kai dan ka zo kai majalisi uku me kai ai kaga irin irin abin nan dinnan ne taɓaka lashi dinnan ne kawai akai to amma tunda ba mu saba ba wannan taɓaka lashin sai muke ga wani kun wani shakundum ne ba wani shakundum wallahi abu ne dan kankani to haka don hadisai yanzu karatun tajridus sarih kowane hadisi in ka tsauke shi za ka ga malamai sun an yi ta magana an yi ta magana to amma wata magan wasu maganganu da malamai suke a ƙarƙashin hadisin in ka zo kana yin shi a irin darussa wannan kawai za a ji kawai hira kake wani ma gyangyaɗi gengedi baya kama sha. da yawa ba sa kama ta sha. to kaga wannan fahimta ce shi yasa ibnu taymiya wani lokaci yake cewa akan aya ɗaya, sai karanta tafsirai ɗari yana neman ma'anar aya ɗaya amma sai ka ga wani duk azumi sai ya yi saukar alkur'ani da tafsirinsa fara a sauki a fara a sauki aya ɗaya shi da kansa yake faɗa kamar da yake cikin fatawa shi rubba ma a tufi tafsiri ayatin wahid mi'ata kitabin fi tafsir tafsirin aya ɗaya kuma ya ce ya gama karanta su gaba ɗaya amma duk da haka ya ji bai koshi ba karshe sai ya yi raka'a biyu ya faɗi cikin sujada yana addu'a Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya fahima Suleiman fahimni yana ta ya koma kawai kuma yanzu kawai ku fahimta Allah nake so kawai ka kwararo mu irin fahimtar da kai ne mai ka ba Annabi Suleiman irin wannan fahimta ni ma ka kwararo mu shi yasa yayi wani littafi sunan tafsiru ayatin ashkalat ala kathirin min al-mufassirin hatta la takadu tajidu fi ha min kutub at illa khata'an littafi ne da ya kammala shi da ya zama littafin duniya a cikin littafin abin da ya kokari da an tambaye shi ya fassara alkur'ani ya ce to me zai yi kuma alkur'ani an gama magana tafsirinsa an yi fassararsa littafai ga sunan ɗaruruwa da aka yi na tafsirin alkur'ani saboda haka shi abin da ya hango akwai wasu ayoyi da da wuya ka buɗe littafin tafsiri ba ga an fassara su ba daidai ba don haka su zai bi diddigin su kawai ya yi tafsirin su to bai gama ba mujalladi biyu ne kawai aka samu bai gama duka ba da ya gama duka subhanallahi to wannan shine qadiyar fahimta kaga Allah madaukakin sarki yace fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman dukkanin su Allah ya ba su annabci ya ba su hukunci kowannen su alkali da yana shari'a <coughs> akwai kissar da ta tabbata a cikin sahih bukhari sahihiya lokacin da mata guda biyu sun fita kiwo da babba da karama da 'ya'yansu jarirai guda biyu sun aje su sai kyarkeci ya zo cinye ɗaya da suka zo saura ɗaya don haka sai rikici ya karke tsakanin babbar da karamar ita babbar tana so ta yi zulmu zulmu ta ƙwace ɗan karamar kawai ka sai ta ce ta ce ɗanta ne zai waya damin ta kasa gane ɗanta ko ba ɗanta ba ne ɗan babbar aka cinye amma kuma sai ta ce wannan da ya rage shi ne nata saboda haka rikici ya karke sai aka ji ko annabi dawud alaihi salam cewa ga ga ga abin da ya faru shi shikenan sai ta tambaye su kowanne sai ya kawo hujjarsa to babbar ta fi fasaha ta fi abin da sai karɓi ɗan sai bata suka fito annabi sai aka masa ya ce a'a ba haka za a yi ku kawo a kawo ka a raba musu biyu sai karamar sai ta kama kuka ita kuma babban sai ta tsaya kawai tana jira a raba biyu wato kaga a fasa kowa ya rasa tunda nata ya tafi to wannan ma kawai a yanka din ma ita ba saboda haka normal a kawo ka a yanka normal babu amma wacce sai ta fara makyarketa tana rawa jikinta yana rawa ta ce ta bar mata ta bar mata sai ce karbi ɗanki naki ne ke kuma tafi abinki to kaga wannan na hasule ba wannan tace karina dole alkali yana buƙatar firasa wani lokaci yana aiki da firasa in karanta at-turuqul hukmiyya na ibn qayyim cike yake da misalai irin wannan akwai misalin firasa akwai wasu qara'in hissiya wanda da ka gansu zaka iya gane cewa wani din da cikin da'awar da yake yana da gaskiya mutum ne babban mutum mai mutunci mai daraja mai martaba wa an san shi ana girmama shi kawai sai aka gan shi a hanya ba hula a kansa wani kuma ya da hula a kansa kuma ya riƙe wata yana tattikar gudu shi kuma wannan babban mutum yana cewa hulata hulata kaga anan karina zahira cewa hulan nan da yake cewa tashi ce tashi ce saboda na farko ne ba mutum ne wanda yake karar mutum ba da ya saba yawo kansa ba hula ko da yaushe cikin kamala yake da hularsa sannan wancan akwai wata hula a kansa kaga kenan mutum ba ya ɗauko hula guda biyu <laughs> ya rike ɗaya ya sa ɗaya dole ɗaya kowa yake sawa to shi ga hularsa a kansa sannan ga wata kuma sannan yana gudu to kaga anan ko da ba a ce an samu wata shaida ba wannan da'awar <laughs> akwai kara'in da za su nuna cewa eh lalle hularsa ce a bashi to wasu abubuwan da ake shallake magana shaida ma akan su ne irin wannan a samu a abin nan a samu wasu ƙara'in na zahiri akwai shurahul qadi ya shahara da irin da irin wadan firasa din da wannan dabarar ka masa mutane biyu suna rikici akan bashi ɗaya ba ɗaya bashi ya ba ɗaya ajiya sai ya runtu ce bai bashi ba shikenan sai aka kasu gabansa ya ce kai ya baka ajiya ya ce shi sam wannan magana bai santa ba kawai yana so ne ya cuce shi ce kai ka bashi ci ni na bashi waye shaida ce gaskiya ba kuwa ni da shi ne a ina ne a wata bishiya ya faɗi gurin ya sifanta gurin a ƙarƙashin wata bishiya na bashi wannan bashi ce to yanzu a iya zuwa abin nan ya ce eh za a ka nuna gurin ya ce eh ce tafi da wani aje a nuna gurin shi kenan sun fita can suka daɗe kai ba su dawo ba ba su dawo ba can sai ya kalli har yanzu ba su je gurin nan ba bai isa a ce sun je gunnan sun dawo ba sai shi wannan da ya ce a'a ya ce a yanzu ya kamata a ce sun je <laughs> to kaga ya sa agi kenan ya kamata a ce sun je to kaga shi a lokacin zai ga kamar ai yanzu an ana so a kama wancan da laifi ne ƙarya yake to sai wata magana kuma ta daure shi ya ce to kai da ka ce baka bashi bai aka kasan sun je ko har ma ya kamata a ce sun je <laughs> tunda ba yi abin ba da kai to wannan ita ce shine fahimta to ne ubangiji ke cewa fahamna ha sulaiman fa ha sulaiman to kuma za ku kula cewa daga baya sai Allah ce wa kullan ataina hukman wa wato dan kada jin cewa an bawa annabi Sulaiman wata fahimta akan wata shari'a da ba a bawa annabi daud ba ya sa wannan ka rage wa annabi Dawud matsayinsa sai ubangiji sai ya haɗe su sai ya yi musu kuɗin gora wajen yabo ce dukkaninsu da wannan ɗin da wannan ɗin ataina Hukuman wa ilma saboda haka wani lokaci idan ka yi bayani ko da ka yi bayanin kuskuren wani to kake ganin cewa bayanin kuskuren nan zai sa wasu su ɗauka to darajarsa ta ragu to isauri ka ka rufe abin da ya bo don kada wani ya zo ya amfani da wannan kawai ya rika rage masa matsayinsa kamar da Allah ke cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan inda ula'ika azamu darajatin min an faku min ba'adu wa qatalu sai yace me wa kullan wa'ada Allahu al-husna da ya nuna ba za su zama daidai ba waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin sulhul hudaybiya sannan suka shiga yaƙi ba za su zama daidai ba da waɗanda sai daga bayan sulhul hudaybiya suka musulunta suka shiga musulunci suka ciyar da duke suka Allah sai kore daidaito tsakanin waɗannan da waɗannan to dan kada ka tafi kana rage ma waɗancan matsayinsu su kuma sai ubangiji sai hada su cewa kullan wa'ada Allahul husna kaga ya rufe bakinka to shine nan ma ubangiji sai cewa kullan atainahu hukman wa ilma to haka ake so lokacin da ka faɗi kuskuren abin to kuma sai ka rufe da bayanin kuma wani matsayi da martaba da falala da nashi dan kada wani amfani kuma da wannan wajen su kansu sai ce fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu khassa ahadan nabiyyin nabiyyin bi fahmi bi fahmi al-hukm fi tilka al ubangiji ya ba da labarin cewa ya keɓance ɗaya daga cikin annabawan nan guda biyu da fahimtar hukunci a cikin wannan shari'ar wa asna ala kullum huma ubangiji sai kuma yayi yabo ga dukkaninsu su su biyun bima atahu Allah min al-ilmi wal hikma da abinda Allah ya ba kowane ɗaya daga cikinsu na ilimi wal hukum da kuma hukunci to wannan shine ma'aunin da ibnu Taymiyyah yake so jawo hankalin dukkan wasu wanda suke tafiya akan addinin Shi'a su mu'amalanci as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin da shi su mu'amalance su da shi a yanda aka samu sabani tsakanin wani da wani ɗaya yayi kuskure ɗaya yayi daidai to ko da kana ganin cewa zalimin sayyidina ali shine yayi daidai jadabin muawiya shine ya kuskure kamar yadda duk ahlus sunna suke gani to wannan ba dalili bane zai sa ka soki sayyidina muawiya da waɗanda suke tare da shi sai ya ce fa haka zasabiquna al-awwaluna haka nan magabata na farko suke min al-muhajirin wal ansar na daga muhajirai da al'ansar mutanen madina da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai walladhina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi kanu fi ma tanaza'u fihi sun kasance cikin duk abin da suka yi ja'in ja a kansa mujtahidi da masu ijtihadi ne talibina lil haqqi masu neman gaskiya ne ba wai san zuciya bace ko hasada ko keta ko zalunci ko kawai don a kawo tarnaki cikin al'umma da rabuwar kai wannan kawai ta sa su kai a'a wannan ɗabi'a ce ta waɗanda suka zo daga bayansu aka samu waɗanda su suke yin saɓani kawai don a kawo saɓani an niza tanazo littanazo kawai Don kawai a kawo tarnaki da saɓani a ta da ƙura a hana mutane sakat ake haifar da saɓanin don haka ga duk waɗanda suka assasa bida'a a cikin tafiyar al'umma to sun yi haka ne kawai don su kawo tarnaki su kawo saɓani. illa babu buƙatar ka assasa a matukar akwai nasi na manzo sallallahu alaihi wa sallama karara a cikin mas'ala ana ana magana ne ijtihadi inda babu nasi kuma nasin ko kuma nasin ba karara ba yake nasi ne wanda yake yana iya daukan wannan ma'ana yana iya daukan ma'ana to shikenan sai a sai a bawa juna uzuri da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ya ce salamu alaikum don allah mai yasa 'yan shi'a suka togace waɗannan sahabbai guda uku daga ƙaryar da suke yi ma sauran sahabbai wato abu zarar al-ghifari da salmanul al-farisi da miqdad ibn al-aswad to ba ba waɗannan ukun ba akwai daga ciki akwai ammar ibn yasir wato duk dai wani wanda yake tare da sayyidina ali sun togace shi abu zarar gifari kun san a lokacin sayyidina usman ya ɗan samu saɓani da sayyidina usman musamman lokacin da yake yawo yana magana akan innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yake ganin abinda duk kake da shi kawai dole ka fito ka bayar fi sabilillahi kakka aji wanda wannan sa fahimta ta saba da duk sahabbai ta saba doran alqur'ani bai hana ka ka aje wani abu abinda ake nufi ka ajiye ka ibada zakkarsa kowa ya san wannan shi ake shi ake nufi ba wai ana nufin in ka ajiye wani abu ba a gidanka to kai dan wuta ne to a lokacin da shi da kansa abu zar din ganin cewa bai samu wannan fahimta ba ta samu karbuwa ba ya koma wani guri da ake kira arrabaza bayan garin madina ne wani ƙauye ne can ya koma ya zauna har allah ya karɓi ransa shekara ta talatin ko da uku ne ko da hudu na manta amma bayan shekara ta talatin ya rasu a shekara ta talatin da biyu don sai na usman an kashe shekara ta talatin da biyar to saboda wannan dan fahimtar da aka samu tsakaninsa da su na usman sai shi a kuma suka rungume shi kasa akwai irin wannan masu sabanin son zuciya duk wanda ya saba ma wanda kake fada da shi sai ya zama naka kuma kawai shi ke nan ba wani dalili kawai tun da baya tare da wane maƙiyin na to masoyina ne to duk da ba ƙiyayya tsakaninsu ba to amma dai da haka sun rungume shi salmanul farisi saboda kalma alfarisi ce mutumin farisa ne mutumin iran ne asalinsa daga wato kabilar farisa ne to wannan shine kawai shi kuma ya sa ya samu karbuwa <laughs> har ma aka kirkiri wani hadisi da bai inganta ba salman minna ahlal bait wannan ba hadisi ba ne da ya inganta daga annabi annabi ya ce wai salman ma shi ma dan ahlul bait ne kaga a saboda jinin farisanci da yake jikinsu kusan su suka yayata abin jinin farisanci da yake cikinsu sai ya zama da salmanu ma dole a shigo da shi cikin ahlul baiti shi yasa an kaje yanzu iran kowa ya ji ya jiku sai ce shi ma ahlul baiti ne su rafsan ja da suwaye duk ahlul baiti ne su ni? kowa ya ji ahlul mu ma nan yanzu sun fara rika wasu sun fara jingina kansu da su ma ahlul baiti kuna nan fa tun tasowa ku kuna ta hada hada da su ba ku taɓa jin su ahlul baiti bane sai yanzu da aka rika aka cewa ahlul baiti din ana dan cin wani abu a jiki da suna alil bait kawai kowa sai kawai sai ya samu wani koren kyalle sai ya rafa a jikinsa wai shi alama shi alil bait ne to kaga wannan kowa ma ya ga dama sai ya fa kyallan to kyallan wani abu ne to wannan shine kawai dalili ba wani abu ne. wani yake cewa ah, assalamu alaikum wani wai wani dan shi'a ya ce wai idan har an yi zaman lafiya tsakanin sahabbai to a ina gawar fadima take wai sun ce babu wanda ya san inda aka aka rufe ta to a wanda su za a tambaya ina take <laughs> tunda sayyidina ali shi ya rufe fadima ko shi ya rufe ta kaga <laughs> su kuma sun ce su nashi ne duk da bamu yarda nashi bane sayyidina ali namu ne to amma tunda suna da'awar su a can a can suke to sai su bayi bayani a ina rufe ta amma <laughs> ka zo wanda kake ganin cewa kuma wannan ba ai duk yawancin sahabbai ba za ka ce ga shi kan sayyidina ali ina wasu take ina kabarin sa ba sai dai kama kame kabarin na ali sai dai kama kame kabarin da yake a kufa ana cewa na na ali ne wasu malaman tarihin sun tabbatar da cewa na shu'ba ibn al-mughira ne shu'ba ibn al babu makiyin da suka dauka maki kamar sa to kaga sun je suna ta dawafi akan kabarin makiyin su saboda haka ba irin wannan da dama daga cikin sahabbai yanzu a ada Uhud sai dai gurin duk wanda zai ce maka ga kabarin Hamza nan ga kabarin wani nan ga kabarin wani ƙarya yake dan dan fara ubangiji ya ya ya shafe mahallin kabarin su kun san lokacin can ba irin yanzu wanda ake gina ake gina annabi ya hana a giggina kaburbura zaka ba sa wannan gine-ginen zaka yau da gobe da ruwa da waye da waye dole gurin yayi lebur kuma ana binne wasu gawawwaki a gurin yau da gobe za a zo a kasa tantancewa kabarin wani kuma wannan ni'ima ce ga al'ummar nan saboda ubangiji ya kara nisan ta daga aikin yahudu da nasara wajen bauta a kaburbura to sai dai kawai a ci gaba da da hasashe da kuma yan damfara su kansu yanzu wannan da yake magana fadima din in ka je a za ka samu wani kabari da yan shi'a kullum suka shiga baki nan suke dandazo nan suke tsayawa su yi dandazo wai nan ne kabarin fadima kuma ƙarya ne ba wanda zai ce maka ga kamar ne. to haka sauran sahabban ba magana ce ta shi'a da magana ce ta wanda shi'a wanda ba shi'a ba duk kaburburan haka ubangiji madaukakin sarki ya so su da rahama kamar da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma la taj'al qabri thalan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda ka annabi ya yi addu'a shi kuma sai ubangiji ya sa shi inda ba za ka iya bauta kabarin ba ka je ka ce za ka bauta kabari a gurin ai ba zai yiwu ba askar ma ya ishe ka saboda ka su kuma sauran da suke waje ubangiji sai ya yi damsin wuraren kuma sannan in kai maganar in kai maganar a sayyidina sayyidina tuna fatima sayyidina da sauransu annaba su ba kabari ba su da kabarra to ina kabarransa su suke to duk wannan rahama ce ta ubangiji ga wannan al'umma domin barin waɗannan ma'alim ɗin zai jawo wasu su mai da su gurin bauta gurin bauta kamar za ka gani nan an binne wani malamin da ake hasashen waliyi ne shi kenan sai ga wasu sun je suna bauta masa suna yin abubuwan da a masallaci ake yin su ga an je an kabbar sallah ana yi da kaga an fi so kai a masallaci ko kai a gurin da yake ko a gidanka ko a ɗakinka amma sun mai da makabarta ta zama masallata ko ire-iren wannan ne saboda ka ba wai kabarin fatima ko kabarin sayyidina ali ko kabarin hassan da husaini ko wasu wannan ba a duk yawancin sahabbai Allah ya ɓoye boye kuma rahama gare su wanda yana cewa dan Allah ina son karin haske idan na yi shafa akan safata sai abokina sai ya rika kyamata da kushe abin da nake don Allah ya kara mun bayani to shafa akan jaurabain jaurabain ake ce musu shafa akan akwai hadisi sahihi yana nan hadisin abu musa al-ash'ari wanda har a jamaluddin al-qasimi har littafi ya guda akan batun shafa akan jaurabain sunan shi almasu alal jaurabain risala ce wacce shafin ta zai kai ɗari da wani abu sannan kuma akwai na amr abdul mun'im salim wani malami da yake zaune a ƙasar masar shi ma yi nashi shi ma akan almasu alal jaurabain wanda ya kawo athar da yawa na sahabbai da tabi'ai wanda duk suna shafa akan safa magana ce ta wasu daga cikin malamai da suke cewa sai safar ta zama mai kauri ce kuma yumkinu ta taba ulmashi alaiha wato za ka iya tafiya a kanta kamar yadda kake tafiya akan kuffi wato ta zama dai wata kuffi ce kawai amma ta safa wai sannan za ka yi shafa a kanta to wannan sharaɗin baya da dalili ba wani dalilin da yake nuna cewa ba za ka yi shafa a kanta ba sai kana iya tafiya kana iya tattaka ta zama kamar takalmi za ka ga hatta a kufi din sun sharɗanta sharuɗai da yawa kamar irin wannan din shi kansa a kufi din sun ce in ya yage ko ya huje ba za ka yi shafa a kansa wanda duk ba dalili wanda a cikin fatawa akwai inda ibnu taymiya ya nakasha su da yawa akan wannan ya take haka speaker ne akwai inda ya nakasha su da yawa akan wannan fahimtar har ma yake cewa abinda ma mu za mu fahimci na farko inda wannan sharadi ne ya kamata a ce manzo sallallahu alaihi ya faɗe shi shi a yi shafa akan kofi ko yi shafa akan safa amma bai kawo sharaɗin ba kuma da da da a ce akwai sharadin kuma da da a lokacin sabai ya kamata a faɗe shi ba yake cewa don abinda za mu fahimta dole mu fahimci kuma hakan cewa khuffi khuffi da sabai suke sawa yana yi yagewa saboda rayuwarsu in ka karanta musamman lokacin da aka yi hijira galibin su fuqara'u ne galibin su fakirai ne har ta kai ma ɗayan su idan yayi ruku'u saboda talauci abinda da yake jikinsa ba zai isa ta al'aurarsa ba annabi ya ce in an yi ruku'u kada mata ku dago daga ruku'u ko sujada sai maza su dago to wanda yake wanda ina yake iya sa samun kofi ko da yaushe yana yawo da shi ba hujajje ba idan har abin da zai huje sannan kuma garin madina ba ba ba sahara ba ce da zaka ce ƙasa ce rere ne a gari ne tsandauri da duwatsu kana tafiya da kufi yau da gobe cikin guri irin wannan dole ya fashe amma duk da wannan yanayi da sabai suke ci na talauci da yanayin garin da suke zaune a ciki annabi bai taba ce musu ku kulafa in ya fashe ba a shafa a kansa kaga da sharaɗi ne tabbas sai ya faɗa sun da yanayin gurin dole a samu kaga mutanen da suke tafiya ana suna sallah ana ga su saboda karancin tufafi ya za a ce su kuma koyaushe sabo ne to ka duba tara ka je ka je ka shiga ƙauyuka kai har ma biranen wani silifansa sai ya fara cinyewa ya fara gutsurewa ya ya ya gyara ya gyara kafin a da shi to kaga in sharadi ne ya kamata ya zama an yi nasi akan wannan saboda haka shi da yake maka wato yake kyamarka ko yake kushe ka ka ji tausayinsa kawai tausaya masa za ka yi domin shi ubangiji ya jarabe shi da wata uba ne saboda kaucewa sunna yanzu haka zai ta shan wahala ibnu tabiya ina jin mun taba maganar anan da yake cewa a zamanin banu isra'il abin nan annabi musa da sauran annaba banu isra'il da suka zo tunda akwai annaba da suke zuwa daga baya to in suka yi wa allah laifi sai a takura musu cikin sha'anin addini a haramta musu wasu kayan daɗi fa bi zulmin min da hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira saboda zalincin su muka haramta musu da dama cikin kayayyakin daɗi aka ce su an haramta musu to a wannan al'umma babu irin wannan takurawar saboda wahayi ya riga ya ya gama sauka daga kan annabi sallallahu alaihi kuma babu maganar a shar'anta wani abu sabo don haka abin da yake na rukhsa na sauki yana nan a da saukin sa amma mutumin da yake saba wa sunnonin manzo Allah sai Allah ya jarrabe shi kuma da tsanantawa kansa abubuwan duk da annabi ya sauƙaƙe sai sai kaga baya baya morar wannan sauƙin saboda sabansa da yake yi wani sai jarrabe shi da wannan at tahribul kauni din shi waɗancan an jarrabe su da at tahribul shar'i su kuma waɗannan wanda suke saba nuna annabi sai a jarrabe su da at tahribul kauni wato kawai su samu kansu tsinci kansu cikin wata kaddara duk ɗan abubuwan nan na sauƙi kai tafiya kai kasaru sai ka ga mutum kawai yana ta cikawa wai shi ba zai iya kasar ba kuma jaraba ce ubangiji ya jefa shi a ciki saboda saba sunna kai sai kai kasar ka ka more kai tafiya ka hada sallolinka ka da gida ka yi kai abun ka shi kuma yana ta yadda zai ga sanyi ga waye to kaga wannan tahrim tahrim ne kauni saboda saba sunna duk wanda zai saba sunna kuma sai ubangiji ya jarrabe shi kaje yana ta wa kansa abin da Allah ya halatta masa yana tsananta kansa inda yake da sauki inda akwai wata dama don haka shi wannan tausaya masa zaka yi ba kai kakka damu shi ya kamata ka ji tausayi kuma ka ci gaba da yi masa bayani in Allah ya sa zai gane to kuma zai gane ba ai ba dole ne sai ya shafa ba ba akai wajibi wajibi ne sai ka shafa shafa ka ni dai tunda na fahimta ka iyali na in shafa ta kai kuma je ka wanke kafafuwanka ban ce sallar ka bata yi ba ni ma kuma in ka gare sallar ta bata yi ban ma ai ba kai nake wa sallar ba saboda haka dole ka iyali inda ka ta haka abin ina ga da sauki ba ba abin nan ba ba abin ne da za a damu a kansa ba da fatan Allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi